Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalu. birnin khartum ya fuskanci hare-haren sama da tashin bindigogi a ranar asabar hakan na faruwa ne duk da matsayar dakatar da buɗe wuta da aka cimma lamarin da ya sa ƙarin fararen hula tsirewa daga ƙasar gudun kada rikicin ya ƙararin caɓewa an ga bakin hayaki ya lullube sararin samaniyar birnin na khartum yayin da wani wakilin majalisar ɗinkin duniya ya ba da hasken cewa ɓangarorin biyu sun nuna alamun hawa teburin sasantawa ko da yake ba a tsayar da rana ba ɗaruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka jikkata tun bayan barkewar rikicin a ranar sha biyar ga watan afrilu yayin da fada ya kaure tsakanin sojojin ƙasar da mayakan sa kai masu sanye da kayan sarki da ake kira rsf wannan rikici ya sa ƙasar ta sudan ta ɗauki hanyar yakin basasa lamarin da ya tunkuɗe tsarin gwamnatin wucin gadi da aka kafa don maido da mulkin dimokuraɗiyya rotanni sun ce dubban mutane sun tsere zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar ta sudan wacce ke gabashin nahiyar afirka mutanen da suka tsira daga wani harin kisan kiyashi da ya auku a wani ƙauyen ƙasar burkina faso sun ce mutum 136 ciki har da mata da ƙananan yara a kashe inda suka ɗora alakin harin na ranar 20 ga watan afrilu akan dakarun ƙasar a makon da ya gabata wani mai shigar da kara ya kaddamar da bincike kan kisan kiyashin wanda ya auku a ƙauyen da ake kira karma da kewayensa bayan wasu rautanni da suka nuna cewa maharan sun kasance sanye da kayan dakarun kasar a lokacin da suka farwa yankin wani hari ya kasance ɗaya daga cikin munanan hare-hare da aka kai kan fararen hula yayin da ƙasar ta burkina faso take fama da mayaka masu alaka da ƙungiyar alka'ida da is harin ya janyo kakkausar suka da allah wadai daga bangarori da dama inda aka yi ta kira ga ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ya kaddamar da cikakken bincike burkina faso ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen yankin yammacin afirka da ke fama da mayaka masu ikirarin jihadi waɗanda ayyukansu suka fantsama zuwa mali da ke makwabtaka da ƙasar dubban mutane ne suka mutu sanadiyar wannan rikici sannan sama da mutum miliyan biyu sun fice daga muhallansu gwamnatin kasar ta yi allah wadai da harin na ƙauyen kama a wata sanarwa da ta fitar a ranar 27 ga watan nan na afrilu amma bata ambaci adadin mutanen da harin ya ritsa da su ba zanga-zangar adawa da shirin yin garan bawul ga fannin shari'ar isra'ila ta ci gaba da wakana a birnin tel aviv a ranar asabar yayin da ake ci gaba da samun rabuwar kawuna tsakanin mambobin majalisar dokokin kasar. tun daga watan janairu masu adawa da dokar suke ta yin gangami a birnin wanda shine cibiyar kasuwancin isra'ila da sauran sassan kasar duk da cewa prime minister benjamin netanyahu ya dakatar da shirin samar da wannan doka isra'ila na fuskantar tsananin rabuwar kawuna kan wannan doka wacce take kokarin rage karfin ikon kotun kolin kasar inda za a miƙa wa 'yan siyasa ikon zaɓar alƙalan kotun shi dai Netanyahu ya ce ana bukatar sauyin don a samar da daidaito a fannin iko tsakanin ɓangaren shari'a da 'yan siyasa da aka zaɓa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa. Assalamu alaikum. Ah, ah, kun ji albarka ne. yi sai Ya so mun da da albarka da. ya bani shawara kaga wallahi na shi kun kala kawai tayi. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kasuwa a kai miki dole wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin kasuwa a kai miki dole ya ziyarci karar shanu, karar awaki da kasuwar kayan gwari duk a garin Akinyele Ibadan inda na tattauna da wasu 'yan kasuwa a game da yadda farashin kayayyaki yake. Alhaji Biliyaminu Jibirin dan baba. Sana'a ta sana'a saniya. Mu alhamdulillah za mu ce ga sarki Allah. Shanu hawa hawa ne akwai miliyan ɗaya akwai dubu ɗari biyar akwai dubu ɗari bakwai akwai ma kuma dubu ɗari da ashirin da talatin. Yanzu wannan mai baki da bari kamar nan. Kamar can giryan nan zane na abin da na hana ta naira dubu ɗari hudu da hamsin. To wancan baki mai mayan kafa ne. Can baki dubu ɗari uku da tamanin. To fara can ba. Faran nan dubu ɗari hudu na hana shi. Na ga wani mara kaho can. Mara kahon yana ce mai buguda alaihi kuma an tayi dubu ɗari biyar ba goma saboda kaga abin hawa hawa yake ƙara yi. to ciniki na tafiya. to ciniki na tafiya daidai gwargwado da mun fita daga baharaliya yanzu muna cikin rufin asirin Allah. to ni kana sai da saniya nawa. to yanzu a in Allah ya ka ciniki ina sai da ashirin talatin arba'in to yanzu kuma abin bai wuce a sai da goma ba sha biyar. a can baya an yi fama da rashin kuɗi a hannu. to yanzu akwai kuɗi sun samu gwamnati ta saka wa al'umma annabi kuɗi ta ce kowa ya walwala ya ci abin da zai cika kai koma ga Allah. an samu canjin kasuwa. an samu canjin kasuwa ga kowa maza da mata. Sunana Mande Chairman Black Market. Me yasa ake kiran wannan bangare naku Black Market? Abin da yasa ake kiran ta Black Market saboda shanu ne ake da wurin masu kararru waɗanda ba sa da lafiya musamman da emergency kamar in ka je asibiti. Kamar waɗanda suke da na nakasa kenan. Kamar waɗanda suke da na ƙasa waɗanda ba sa iya tashi. Yaya farashin su yake da sauran shanu? Gaskiya suna da sauƙin farashi bisa ga waɗanda a tsaye saboda su tun suka samu matsala dole a sayar in ba a sayar ba to ana iya samun san haka yanzu an can da nake gani farin nan yana nawa to gaskiya a hali yanzu yana iya dubu tamanin zuwa tamanin da biyar to da a ce lafiya lau ke garo nawa ne farashin sa inda lafiya lau zai kai ɗari da goma amma yanzu menene matsalar sa matsalar shi yanzu kafar shi ta kare ja fa ke tsaye cikin shingi ko danga wannan ja gaskiya yana tsananin kuɗin shi dubu saba'in da lafiya lau fa in lafiya lau gaskiya yana dubu ɗari kamar yawancin su ba su da illa ga lafiyar bil adama gaskiya ba su da illa duk da rashin lafiyar da suke da likitoci sun yi auna sun auna ba su da ciwon da dan adam zai ya doka. To kuma ana sayi. Ana sayi. Kwarai da gaske ranar da aka yi sallah in ka zo nan baka iske guda daya to an sayar. Kafin a yi zaɓe farashi ya fi tafiya koko yanzu ne da aka kammala zaɓuɓɓuka farashin shanu wannan na black market ya fi shi. Gaskiya lokacin a yi zaɓe ba mu da kasuwa saboda matsalar canji. Ana buƙatar sayan shanu to kuɗin ma babu sai dai kai transfer transfer kuma ba a samu kuɗi cash shine hana masa amma yanzu alhamdulillah komi ya dace daidai. sunana alayhi sani gumi wanda aka sani alayhi sani chairman kasuwa waki a kenyele o state ah, so alhamdulillahi kwanan baya mun dan samu tangarɗa kasuwa bisa ga canji da aka samu so amma yanzu gaskiya farashi ya tashi ba kamar kwanan baya ba kwanan baya muna samun kamar makamancin irin wannan ragon da ake gani muna sai da kamar dubu talatin dubu talatin da biyar to amma yanzu farashi ne ya kai dubu hamsin dubu sittin insha Allah kamar wancan babban mai manyan kafa ne kamar wannan babban in ka duba shi a kwanan baya muna samu ne dubu sittin da biyar dubu saba'in to amma alfarashi ne ya kai dubu ɗari ɗari da goma insha Allah. To wannan udan karami fa. Kamar ƙaramin nan da hake gani ire-iren su ana kiwon su da kwanan baya ba su ci dubu goma sha biyar sha shida yanzu suna kai dubu ashirin da biyar talatin. Ga wani jambon suru can. Irin waɗannan jambon sura da hake gani da ake kawowa daga arewa mahi yawancin su a da farashin su bai wuce dubu ashirin ashirin ashirin da biyar amma yanzu ana samun su dubu talatin talatin da biyar yanzu halin da ake ci. To wannan baƙin bunsuru shi kuma kamar yanzu yana nawa. To wannan baƙin bunsuru zai kai dubu talatin dubu ashirin da biyar a da kuma bai wuce dubu goma sha biyar sha shida. To me yasa aka samu canjin farashi? Mafi yawancin fulakin mu a da ba su da kuɗi ga hannu kuɗi na bai wanda ake samu da miliyan biyu miliyan uku a hannu a da canjin nan da aka kawo bai wuce dubu ɗari biyu ɗari uku a hannun shi. In ya je maramakon ya sau guda hamsin ko guda sittin to wannan lokacin zai sau guda ashirin ko guda goma sha biyar. Mafi yawancin kuma masu saye suka zo ba su da kuɗi a hannu da za su sai guda goma guda ashirin sai dai su sai guda biyu guda uku. Falki ya kawo guda goma sha biyar kai mai sayan talatin ka sai guda uku guda hudu kaga za a samu farashi ya karamta ke kenan insha Allah saboda yanayin da ake ciki amma duk wanda zai saye ya da ba wani farashi a wannan lokaci gaskiya sunana alhaji abubakar dan gwandu ina sana'a akuya tunkiya rago to farashi yanzu da farashi ya yi kasa amma kuma yanzu farashi ya koma tashi na dabbobi me ya tada farashin dabbobi yanzu kamar awaki da tumaki to abin da tada farashi shine makasudi ya daga danganta daga siyasa da kuma canjin da an ka samu kwanan baya dabba ta faɗi kwanan baya warwas akan karancin kuɗi da ba a samu a banki kuma in ka je a kasuwa ma ba za ka same su ba sai yanzu yan kasuwa kusan ga kasuwa kwanan baya ba samu mai dutse shi a kawo wannan sai ta bayan ta faɗi. A can baya yanzu wannan bansuru da nake gani kuɗinsa kamar nawa. Kwanan baya irin wannan ba zai wuce a ce ana samun shi ma naira dubu goma sha biyu ba sha uku. To yanzu ba. In gaje je da dubu ashirin da biyu ba za ka same shi ba. Saura shi ya san ma. To kuma masu saye kamar kwastomomi suna shigowa su saye. Eh yanzu suna shigowa saɓanin inda an ka hito don da ko ka shigo babu kuɗi ga hannu. Wasu ma sai suka zan sai suka zauna suka batowa. Akan haka ya zama dabba ta ƙara kullum sai ta zama faɗuwa. Yanzu da yanzu suna shigowa kuma abin kullum sama yake yi. Daga nan har yanzu farashi yana ta gina yi sama. sunana Alhaji Usman Idris Yako, chairman na wannan kasuwa ta Yala Market, sabuwar kasuwa kayan gwari. Chairman yaya kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa ta kayan gwari a nan Yala Ibadan. To alhamdulillah wannan kasuwanci namu duk da halin da muka tsinci kanmu a ƙasa muna cikin masu godiya Allah saboda kasuwancin ina tafiya kamar inda ya kamata kuma wannan kasuwa alhamdulillah ta ƙara faɗaɗa. Idda can a inda muke da kuma zuwa mu nan an samu ci gaba fiye da kima domin yanzu akwai baki daga jihohi da dama na wa'annan ƙasar Yaraba yarbawa dukkaninsu guda hida suna zuwa wannan kasuwa suna sayan ka bayan haka har makotan kasan mu ma benin da ina ne da suna zuwa suna sayan ka wannan kasuwa to a takaice chairman ma da me da me kuke sai da wannan kasuwa wannan kasuwa ta mu muna sai da tumatir tattasai tarugu shambo albasa kubewa masara danya da dankali da dai sauransu duka kayayyaki wanda suka yafi kayayyaki na abinci duka ana sayarwa a wannan kasuwa ta mu yawanci daga waɗanne jihohi ne ake kawo muku kayayyaki a nan Najeriya tumatir majority yana zuwa daga kano katsina sakkwato irin su tarugo kuma sukan taso daga sakkwato again shambo yana zuwa daga bauchi da majority daga jihohin arewacin najeriya ke kawo to yanzu ana cewa farashi ya yi sama ne koko ya yi kasa farashin wannan kaya namu dama ba farashi ne tsayayye ba ikan yi sama ikan yi kasa a wannan lokaci da muka gama shidima karamar sallah farashin kayayyakin nan bangaren tumatir shine yake tsada amma bangaren tarugu farashin sa ya riga ya kasa a halin da ake ciki wannan kasuwa ta ku ta kunshi kabilu kala kala yaya hulɗa hulɗar jama'ar da ke hada-hada a cikin wannan kasuwa take ma ƙasa ta kowa ce kuma kamar bayanin da ka faɗa a wannan kasuwa an ka kewa za ka samu akwai hausawa akwai yarabawa akwai inyamurai akwai dai sauran ma wasu ƙabilu na wasu ƙasashe na makotan najeriya mun da hulɗa na tafiya lafiya lau alhamdulillah sakamakon haɗin kai da aka samu da kuma ta tayan faɗakarwa da muke wa 'yan kasuwa muna zama muna kiransu akan muhimmancin zaman lafiya saboda duk inda ake kasuwanci zaman lafiya yake kawo ci gaba wannan abu ya taimaka mana wajen an samu fahimtar juna babu wasu matsaloli sunana alai sale gajali sana'ar ta dillancin tumatir a nan a kinyale badan kasuwancin tumatir alhamdulillah babu abin da sai da allah sai godiya tumatir mai kyau mai takarda ana sai da shi naira dubu talatin da shida da biyar da hudu kwando mara kyau fa wanda bai da takarda wanda bai da takarda fele ne ana talatin talatin da ɗaya talatin da biyu ga wani can na gani kuma kama a ce cikin karamin kwando eh shi wannan ainihin abin da muke kiran shi a nan goroso muna sai da shi dubu tara dubu goma dubu takwas sai kuma na kiret shi wannan ana sai da dubu dubu sha biyar sha hudu sha uku kuma kasuwa alhamdulillah wai da ina da ina ake kai wannan tumatur idan an saya daga nan kasuwar gwari ta ibadan ana kai kamar isanyi ijebode ku suna na ahmadu karai hakika mu muna sana'a tumatur ne na a nan kasuwa akinyele ibadan kamar wannan naga cikin wata roba ce ko wani abu kamar kwai haka me yasa aka sace a ciki kiret kenan ana sai da shi dubu goma dubu tara to ina aka samu irin wannan na kiret din nan masu yin babban kwando daban masu zuba kiret daban to wani ya ciniki wani ya farashi kuma ya danganta da masu zuwa sai wani in ta zo kiran za ta saya wani in ta zo kwando za ta saya wato duka ɗaya ne duk kowanne ana so kowanne ana sai suwa eroti ma in ne a zan canza price sunana shaibu abdullahi wanda aka yi sani shaibu chairman oya mabo a nan kasuwar akinyele market ta ta kasuwar yan gwari a halin da muke ciki yanzu dai farashi ya sauka a da muna sai da shi naira dubu talatin dubu ashirin da biyar to a yanzu kuma na sai da shi naira dubu goma sha uku bawa amma buhu kenan Kama buhu dubu goma sha uku ba to wancan buhu ne fa buhun tarugu kuma abinda muke sai da shi yanzu shi ne ake kira dangara muna sai da shi naira dubu goma sha biyu dubu goma sha uku irin babban tattasai da nan fa babban tattasai kuma kuma farashi ya sauka naira dubu goma sha ɗaya sha biyu buhun tarugu shi muke sai da naira dubu goma sha takwas a yanzu sha bakwai to me kawo faɗo farashin duka waɗannan kayayyakin gaskiya ba ciniki a cikin kasuwa kuma matan sun saya sun je cikin gari suna fama da rashin ciniki sai ga wata ta sai kaya yau a makin ta dawo gobe ba za ta dawo ba sai jibi saboda kayan da dai ita ma bai ta saida ba ka san duk shekara aka ce an yi zabe an gama zabe sai kasuwanci ya dan samu na kasu ta kun a nan shirin kasuwa a kai miki dole zai dasa aya a tare mu mako mai zuwa don jan wani sabon shirin a madadin sashen hausa na muryar amurka ni madugun shirin hassan umar tambuwal nike cewa mu zama lafiya masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga nasihar lahadi. sunana pastor abubakar musa iglesia assembly of a birnin kwani ina kira ga dukkan mu yan uwa na wannan kasa ta nijar a matsayin mu na kirsa ina kiran ga uwayen mu musulmi kannan mu yannan mu muna bukatar zaman lafiya a cikin wannan kasa muna kuma farin ciki ko muna godiya ga Allah domin mun tabbatar da wannan kasa ta mu akwai zaman lafiya tsakanin mu da mu da yan uwan mu uwayen mu musulmi da yannan mu da kannan mu muna da wannan zaman lafiya muna kuma cuɗanya da juna kamar mun zama dai gida ne dukan ɗaya fami guda ne muna da kwanciyar hankali muka kai ziyara ga juna a lokacin da muke sallah mu kirista suka kai mana ziyara yan uwan mu uwa musulmi a lokacin da kuma musulmi suke sallah mu mun kai musu muke musu zuwa mu musu barka a lokacin azumi ma muna musu barka da azumi kuma muna gargadi ga dukkan yan uwa musulmi kiristan mu tashi mu yi addu'a domin ubangiji ya tabbatar mu da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar mun sani akwai kwanciyar hankali amma muna buƙatar addu'a domin matsalolin tsaro a cikin wannan ƙasa ubangiji tsare muna wannan ƙasa kuma ya kula da wannan ƙasa cikin alherinsa muna roƙo ga dukkan yan uwa su yi addu'a ka bar wannan zaman lafiya da muke da shi kuma bar wannan zaman lafiya ya ɗore har abadin abadin tsaro ya tabbata a cikin wannan ƙasa cikin alherin Allah. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan bacci da kuma muhimmancin sa musamman ga lafiyar dan adam. Bacci abu ne da ke da mahimmanci a rayuwar ɗan adam don yakan taimaka wa gaɓoɓi ko kuma sassan jiki wajen hutawa kuma samun isasshen bacci na taimakawa kwakwalwa matuka wajen samun lafiya. Bisa ga waɗannan dalilai ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara da ke jihar Kano. To likita barka da wannan lokaci kuma shin me ake nufi da bacci? Assalamu alaikum mu da warhaka. Bacci aiki wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita ga baki ɗaya idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum a yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon mai da martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda ya yake sa kwakwalwar ta fi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu. To likita menene mahimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam? Bacci yana da mahimmanci sosai a jikin ɗan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum ya yi ya huta idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu sannan kuma idan ma akwai akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum ya yi bacci ma zai rabu da shi akwai wa'yansu sinadarai a jikin mutum wa'yanda suke haɗiye matattun cells wato ƙwayoyin jikin mutum to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci sannan dna ɗin mutum shi ma yana idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin yanayin dna din yake shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato dna repair wa'annan abubuwan sun faruwa idan mutum yana bacci ne idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata ana samun ragowa a wajen function ɗinsa wato yanayin aikin mutum yana raguwa sannan kuma akwai risk wato sanadi sanadi na samun wa'ansu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata da sauran matsaltsalu ma da yawa to kin ga bacci yana da mahimmanci kenan to kamar awa nawa ake so ake ko kuma ake bukata babba ko kuma cikakken mutum ya samu yana bacci a rana kuma kamar awa nawa ne ma ake so jarirai su samu suna bacci shi babba wato kamar wanda yake da shekaru daga 18 haka zuwa 60 yana bukatar akalla awa bakwai yana bacci awa bakwai mafi karanci kenan akwai wa'yanda za ka ga ba za ma su iya yin baccin nan na awa bakwai ba yana faruwa kamar ɗalibai haka na makaranta saboda karatu za ka ga sai sun yi sama da ba za su iya yin baccin nan da ya wuce kamar awa biyar ba haka to wannan ma babu damuwa saboda karatu suke akwai lokacin da za su samu su dan yi baccin in between wato a tsakanin haka ko da rana in suka dan samu dan siesta haka dan irin wannan dan baccin na rana dan kadan haka sai kwakwalwa ta samu ta huta bukata amma bacci awa biyar din ma ya dan yi babu laifi akwai wayanda ba sa yin bacci da zai kai haka to idan dai har yi kasa da wannan awa bakwai din kuma babu wani dalili kamar masu karatun eh, jarabawa haka da shauransu to gaskiya akwai matsala barin idan ba za a samu a wannan ranar a dan yi dan wannan baccin da zai kamo wannan awannin ba wato idan mutum ya yi baccin awa biyar da daddare ya tashi to ana so dai lokacin rana ko a gutsatsare gutsatsare ne dai a samu dai a dan cika shewa a wannan su kuma yara wato waɗanda suke ƙasa da shekara goma sha takwas kenan to gaskiya baccin su ya bambanta ya danganta da shekarun ko watanni idan jariri ne wanda yake kamar wata uku zuwa ƙasa daga awa goma sha hudu zuwa awa goma sha bakwai shine lokacin da aka sa musu ake bukatar su samu wannan baccin yara kuma 'yan shekara shida zuwa shekara goma sha biyu daga awa tara zuwa awa goma sha biyu shine lokacin baccin su wato wannan awannin da nake karantowa wato awanni cikin awa 24 wato a rana kenan sannan kuma yara waɗanda suka tasa daga shekara goma sha uku zuwa shekara goma sha takwas su kuma daga awa takwas zuwa awa goma na bacci ake so su samu to wannan ya nuna kenan idan aka samu kasa da haka za a samu matsala me yasa wasu jariran za ka ga su yi ta kuka su yi ta kuka a rasa wani dalili ne to za ta iya bacci ne ba su samu ba wanda ya kamata to su ma yaran wani za ka ga ko yana bacci da rana haka ko kuma ga gadon yaro dai kamar ba lafiya to in aka bincika aka bincika za ta iya fa bacci ne fa bai samu yanda ya kamata ba na shekarunsa. To likita akwai wata cutar bacci da ake kira da sleeping sickness shin wani irin bacci ne za a iya cewa ya zama na cuta? Sleeping sickness wato African trypanosomiasis kenan kwayoyin cuta ne suke jawo ta kuma su wannan sleeping sickness din mutum yana samun shi ne idan wani kuda wato tsetsai fly ya cije sa saboda shi wannan kudan shi kadai ne yake yake iya ɗauko cutar ya sa wa mutum ne kamar vector kenan kamar yadda sauro yake jawo malaria to shi kuma wannan tsetsai fly shi yake jawo yake sa wa mutum wannan african trypanosomiasis din kwayoyin cuta ne wanda idan Allah ya taimaki mutum ya je asibiti aka bincika aka ga cewar yana da ita sai a bashi magani ya sha sai kwayoyin cutar nan su mutu in Allah ya taimake shi shi kenan to kuma amma akwai kuma wato yanaye-yanaye na matsalolin bacci da mutum zai iya samu wanda babu abin da ya danganta shi da sleeping sickness akwai cututtukan da suka danganci kwakwalwa ne gaskiya haka mutum zai zo ya ta bacci ya ta bacci ya ta bacci duk inda ya samu ya kwanta sai bacci shine ake kira hypersomnia wato bacci ya yawa somnolence shine bacci halin bacci ko yanayin bacci to idan mutum ya yi ta wannan baccin hypersomnia to ya yi yawa gaskiya lafiya to wannan sai ya je asibiti akwai psychiatry wato likitan kwakwalwa da za a je a yi bincike yadda ya dace sai a bashi abin da ya dace ya sha dan ya dawo daidai akwai kuma wanda shi kwata-kwata baccin ne ma baya isassa ko kuma baya samun shi wato insomnia kenan wannan insomnia za ta kasance kwata-kwata idan mutum ya kwanta ya ta juyi ya ta juyi amma fa yadda ya ga dare haka ya ga rana ya ta kirga awakai a sama amma ba za a iya baccin nan ba ya sha madarar duniyan nan mai dumi ba za a iya bacci baccin ba akwai kuma wanda a'a ya fara baccin fa kamar abin arziki sai kuma ya farka ko ta farka shi ke nan kuma ba za a iya koma baccin nan ba to akwai matsala shi ma insomnia ne na wani bangare shi ma dole sai an je an samu likita a binciki mutum a tabbatar cewar ya ne sai a bashi abin da ya dace a bashi sannan ya samu ya bacci akwai kuma wanda zaka ga ana bacci ana magana ana bacci ana magana to wannan shi ma akwai matsala ko kuma a'a ana bacci ana tafiya ana bacci ana tafiya to shi ma akwai damuwa wa'annan duk matsaloli ne ko kuma yanayi condition da ya kamata idan mutum yana da shi sai a kai shi asibiti a bincika a gani akwai wanda zaka ga idan ya gaji da yawa ya kwanta bacci zaka ji yana surutai wannan fa ba wai ciwon kwakwalwa ba ce kawai jikinsa ne bai gama abin da ake kira restoration ba wani kuma duk yadda ya gaji da ya ji wani ko motsi ko kuma sauti to sai ka ji yana mayar da wannan motsin ko sautin to shi ma duk a cikin gajiya ne amma idan ya yi yawa to sai a je a bincika a ga me ya dace a yi wa mutum tunda yanzu akwai na'urori kala-kala wa'anda idan aka saka in mutum ya kamata a ce idan shi biyu ne akwai eh, abin da zai nuna wannan fatan din da na faɗa da su idan mutum bacci ya kamata a ce tunda baccin yanayi ne biyu duk akwai akwai wannan fatan din da za a gani a na'urar da za ta nuna cewar. a eh wannan bacci yake to amma fa gashi kuma idan shi biyu to kin ga akwai damuwa kenan ko kuma a wannan baccin yake ko kuma a wannan baccin yake tunda baccin ma kala kala ne akwai lokacin da za a yi abin da ake kira rapid eye bana so ma shiga deep ne shin wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan bai samu bacci yadda ya kamata ba to daga dan wannan bayanin dai ina sa ran cewar an fahimci mahimmancin bacci so shi fa bacci lokaci ne wanda jikin dan adam yake bukata idan dan adam yana bacci wasu sinadarai sun fi aiki a wannan lokacin wasu sinadarai an fi sakin su cikin jinin mutum a wannan lokacin waɗanda suke taimakawa jiki ya aiki yadda ya kamata da rana da ma lokacin ma da yake baccin wani abu sai a lokacin da yake bacci da mutum yake bacci sannan zai yiwu kamar dna repair din nan kamar yadda jiki yake wanke kwayoyin cells din da suka kusan mutuwa sai a wannan lokacin bacci aka fi yin shi yadda ya dace so ya min idan mutum bai samu bacci yadda ya kamata ba me zai same shi sannan kuma kamar yadda na faɗa akwai wa'yansu wato sanadai da mutum yake haɗuwa da su idan baya samun bacci yadda ya kamata wannan sanadi na farko kamar na obesity wato kiba ciwon kiba in fact ko kuma in ce yadda wa'yansu ma sai idan sun samu bacci ne suke rage sanadin wannan ciwuwukan cututtukan daji to kin ga kenan bacci yana da mahimmanci muhimmanci kuma rashin yin sa yadda ya kamata yana jawo sanadai na cututtuka daban-daban. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba don jin ci gaban shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar. har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.